Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yana yin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yana yin Niger. Litinin 26 ga watan Oktoba na shekara 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanun. ma'aikatar jiha mai kula da makarantun firamare ta doso ta tsara wata jarabawar ɗaukar malaman makaranta 'yan rage. fiye da mutum biyar ne suka yi jarabawar da sunan jihar ta Matasa matasa 400 masu lakanin ambassador de la paix ne za su samu horo a cikin jihohin ƙasa dangance da zaɓuka masu zuwa tsarin da ake kira na ba da kai domin zaɓuka cikin lumana a ƙasar niger wake da mukamin kwamishinan ma'aikatar 'yan sanda mai aiki da shari'a amsa a cikin rahoton namu na musamman masa mu barkan mu da sake saduwa. Yadda 'yan takara dubu da ɗari biyar ne suka halarci jarabawar ɗaukar malaman makaranta 'yan kwantaragi a jihar Doso. A cewar Darakta General na makarantun firamare, an yi wannan jarabawar ne domin maye giɗin malaman makarantar na jihar ta Doso. Isa Mai Danda, Darakta jiha na makarantun firamare ta Doso a cikin firarsu da Nana Hadiza Hassan. c'est pour recruter les enseignants contractuels. Don a ɗau malaman ba da karatu 'yan kwantaragi ne. da muke bukata a cikin jiha don a cike gurbin da ke akwai babin aji da dama ke gare mu akwai babin ajin malaman bada darusa akwai babin mataimakan malaman bada darusa akwai 'yan takara na ajin makarantar renon yara akwai na franco arab 'yan takara 2646 ke gare mu da aka rarraba cikin cibiyoyin jarabawa uku wanda ba su yi nasara ba sai dai kuma su shiri jarabawar baɗi eh za a ci gaba da ɗaukar an dai akwai buƙatar da waɗanda suka zo daga zandar kai mu ba mu kawo wani bambanci ba a kai buƙatar da ita ce ɗan takarar ya cika ƙa'idodin cewa da yana da diplomas ta kammala karatu na makarantar horar da malamai kuma ya kasance ɗan ƙasar Niger ne. Euh, a cikin wani kamfen da kungiyar matasan ƙasar Nijar CNG ta tsara, mai taken na ba da kai domin a yi zaɓuka cikin lumana ƙasar Nijar. matasa 400 cewa da hamsin na kowace jiha su ne kungiyar za ta ba horo tsawon sati guda tare da tallafin ofishin jakadancin kasashen amurka da ke kasar niger an soma wannan ba da horon a ranar sudu da ta gabata a yamai ga dai karin bayanin da sidi muhammed mamba kungiyar matasan kasar nijar yamma michel deji zabuka za su gabato a nan zuwa wata guda kun san matasa su ne ake amfani su musamman a cikin yakin neman zabe ko kuma duk abin da shahi wani taron siyasa su ne ake ake da su cikin wani tarzoma in tashi hankali na siyasa shi yasa kungiyar tamu tunda ita ce adda wani shugabancin matasa tare da taimakon jakadan na amurka muka taro domin mu ba matasa hamsin cikin kowace jihar nijar matasa 400 a ba su horo bisa abin da yi zabuka na kwanci hankali da za a yi cikin ƙasar nan Niger. domin matasa su ne ake amfani da su don ya kamata a bar amfani da su san ciwon kansu ta san kuma wanda ke aiki da su don hannun siyasa ne suke aiki da shi yasa muka ga ya kamata mu yi wannan aiki domin wayan matasa kai kuma wannan matasan za su shiga cikin gundumomi cikin fada-fada cikin duk inda da kuma matasa su waye musu kai bisa abin da shahi kwanci hankali zabe tunda zabe ba dole bane in za a zabe sai an yi tarzoma kuma an tashi hankali za a iya zabe cikin kwanci hankali shine abin da ya kamata amma matsayin na kungiyar matasa cikin kowace jiha zamu yi wannan taron Batun 'yancin mazaunan karkara a cikin tsarin zaɓuka na shekara 2020-2021 shine madubin wani zaman taron da kungiyar Alternative Espace joint ta shirya a ranar Juma'a da ta gabata a Maraɗe. Ma'anar wannan zaman taron ita ce nuna ma 'yan siyasa mahimmancin yin aiki da matsalolin mazaunan karkara a lokacin da suke ɗauka musu alkawulla. Jawar Ibrahim ɗaya daga cikin ma'aikatan na kungiyar Alternative Espace ya ma Muhammad Mamman ƙarin haske. A gare mu aiki ne na wayar da kai na a yunkura don a ƙara bunƙasa fafutukar da al'umma za ta wa gwamnati don ya ƙara ƙoƙartawa. Don ko ƙasa ce da ke da halin ababuwa da dama na amfani. A hakikance kuma muna da ƙarfin gwiwar da za mu iya samun mafita. A ganin mu demokaradiyya kamata ya yi ta kasance tafarki ne wanda zai kawo biyan buƙatar al'umma karkara. al'umma karkara ita ce ke da babban nau'i na bada iko. Don ko al'ummar karkara a nan ne mafi yawan 'yan ƙasa suke. A hukumce liga ta nuna fiye da kaso 85 cikin 100 na al'ummar ƙasar Nijar a cikin karkara suke. Kenan a kimayance wannan rukunin ne ke ba da iko. To yaya zai zama al'ummar da ke ba da iko ita ce ake wa wariya ga samun amfanin ayyukan masu ɗauke da madafan iko. Akan wannan babin akwai bukatar kawo gyara. Les prestations de services publics, il y a un hiatus à corriger. A Tilibiri, mata da matasa 'yan siyasa masu takara a zaɓukan da za su kana nan gaba sun samu horo a ranar 21 ga watan oktoba kan yadda za su yi amfani da kafofin sadarwa na zamani a lokacin zaɓuɓɓuka wannan bayar da horon ƙungiyar pagod ce ta tsara shi tare da tallafin asusun ƙasar swiss ga dai ƙarin bayanin da inazil abdulsalam ɗaya daga cikin masu bayar da horon yamma abdulaziz hasumi mun zo mu yi wani formation nan ga mata da matasa ne ake mashi na party politik wanda yake shahin mu kwarai kuma wa'anda ke kandida wato ga election da ke nan zauwa a 2021 legislative ne local ne presidential ne su ne formation in ta ke shaha don mu da su bisan ranar ta gizo wato rezo sosiyo in nan da adda a lokacin zaɓe ranar gizo yana da umfani musamman in sa message ɗinka da program ɗinka bisan ranar gizo yana iya shawa da message ɗinka wato sai ya jefa maka ƙuri'a. mutane biyar da suka hada da maza hudu da mace ɗaya ne ma'aikatar 'yan sanda mai aiki da shari'a ta zandar ta dakatar saboda satar mutane a cewar gwamnan jihar ta zandar mutanen sun ɗauke wani yaro ne mai kimanin shekaru tara a satin da ya gabata kuma sun umarci da a basu kudaden fansa har miliyan sittin na sefa ga dai karin hasken da gwamnan jihar Tazandar Isa Musa Yamma Mustafa Mamman Sani. Taimakon Allah da taimakon wannan polis da kuma taimakon duka malamai don saboda gaskiya kan mun ji malamai irin duka irin abin da sun kai a cikin masallatai yau dai cikin kwana uku kaɗan sai gashi waɗanga yan polis sun zo sun samu wannan mutanen su hudu suke da yarinya guda su ne sun kai tsari sun kai wannan abin sun zo sun kace sai an ba su miliyan 60 da duka irin jarumtun polis da duka irin addu'o'i da an kai yau gashi dai sai mu Allah godiya da yaro yaron ga an ka samu shi kuma an samu shi ba su cuta mishi ba ko kaɗan kiran da a gare ni shine a wajen huskar al'umma gaba daya muna ƙara kwatanta musu in abu ya samu ko ko in ma kuna ganin da ko wasu abubuwa waɗanda ba ku gane ba ya kamata ku san kima su kuna kwatanta musu su sun san wanda za su tunkara su in mutane aikin aibu ne suka yi za a hiddo su in kuma aiki ne dai wanda babu wata matsala ciki kuma sai a tsaya nan a sace mutum a tambayi kuɗi a jihar mu wannan shine na harin wannan polis su ne mu aiki Allah ya ƙara saka musu da alheri kuma na ƙara jin suna da sunan shugaban kasa duka irin abin da suke yi san an san suna yin shi garin agadarsa na ci gaba da karɓar ruwan bakin haure da aka koro daga kasar alji a kowace rana wannan al'amarin na cutar coronavirus da kuma yawan na bakin hauren ba karamin tashi hankali ba ne ga shugabannin wanda suke kokawa da tsadar kayan gwajin cutar ta covid-19 ga bakin hauren a cewar gwamnan jihar agadarsa sadu saloke wannan al'amarin yana bukatar a duba cikin gaggawa ga dai ci gaban firar tasu da Musa Mamman. Akwai kalubalai da dama gare mu wajen batun bakuncin haure Yan makonnin nan na baya maganar ta shafi mutanen da aka turo su gida ne. Wannan lamarin mutanen da suka je bakuncin haure suka komo daga Algeria babbar matsala ce ga jihar Agadez. Yana haddasa zubin jari da dama ga kasar Nijar. Har zuwa yanzu harabar Firaminista Birji Rafini ce ke dauke da ɗawainiyar. Yan makonnin bayan nan dubaben mutane ne su suka shigo muka karɓe su kowane kwana biyu zuwa kwana uku ana samun mutanen da suka shigo kuma gashi muna cikin yanayin allobar coronavirus shi ko dokar ka'ida ta ƙasar niger ta bayyana cewar idan za a biyo a wuce bakin iyakar alatila sai an ma mutum gwajin gaggawa ku diba ku ga irin adadin gwajin da za a yi a bakin iyakar ta a Asamakka don a kula da taruruwar mutanen nan da ke shigowa lamari ne da ke buƙatar hamzarin gaggawa ga jihar don haka muna buƙatar tallafawa ga wannan al'amari. de l'accompagnement de ce côté-là. A ƙasar Gine, shugaban ƙasar mai barin gado Alpha Conde shi ya lashe zaben shugaban ƙasar da ya da kishi 59 cikin ɗari na kuri'u, kamar yadda sakamakon farko da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta bayyana a ranar Sudu 24 ga watan Oktoba in ji wata majiya ta hanyar yanar gizo ta kafar Radio France International RFA. Sakamakon da adawa Selu Dalen Jallo da ya samu kishi 33.5 cikin ɗari na zaben da ya wakana a ranar 18 ga watan Oktoba bai yarda da shi ba inda ya mishi taken an yi satar kuri'un zaɓe in ji majiyar ta RFI. Ƙungiyar jiha ta tsara wata gasar triathlon a ranar Sudun da ta gabata a birnin Yamai. a cewar shugaban kungiyar wannan haduwar ita ke nuna somawar ayyukan nasu bayan tsedawar da suka yi dalilin cutar covid-19 da kuma shirya wasu shagulgula da za su kana albarkacin sallar zagayar kasancewar kasar niger jamhuriya cewa da 18 ga watan disamba na shekara 2020 a tifa ga dai karin hasken da maru hamadu ya ma michelle deji Mun yi kwamfalar iyo a Piscine Olympic mun yi tserere na kafa daga pisin Olympic zuwa cikin harabar birnin Yame aka biyo ta garan hotel da kuma CCFN. Daga baya kuma mun yi tsereren kafa kewayen karamar kasuwa Petit Marché da aka kewaya aka shiga harabar ta birnin Yame. Ya danganci ne da saka usur din kakar bana na wasar triathlon domin a kintsa shiri zuwa ga kwamfalar kasa da muke son mu zartar a 2 Disambar birnin jifa triathlon wasa ce cikakka don wasanni uku ke cikinta tserere na kafa tserere na keke da iyo cikin ruwa domin ko iyo kansa cikakkar wasa ce ita kadai da kiwon lafiya ta da karfin damce ingantar da kwakwalwa ina ganin wasar motsa jiki ce mai mahimmanci eh sunan yana da ban dariya idan aka ce triathlon ba kowa ma ke faɗar kalmar daidai amma kuma jama'a da ke wajen petit marché da ke wayanta sun yaba sosai ina ganin mun ci mu gurinmu. kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kan in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙi wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe, ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni, sannan ki ɗauki rayuwa da sauƙi. Ki yi iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi. Ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum, kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Duk mutumin da ke da matsayin karɓar ƙorafe-ƙorafe da zargi shine ake ce ma kwamishinan ma'aikatar 'yan sanda mai aiki da shari'a, in ji ayar doka. Kamar yadda ayar doka mai lamba 2011-13 ta 27 ga watan Janairu shekara ta 2011 da kundin shari'a ƙasar Nijar suka bayyana. Daga bisani yana iya gudanar da wasu bincike idan laifin ya shahi sata. fyaɗe kisa ko kuma yaudara kamar yadda ajuju maimuna goje ga zibon ta shaida ma bilkisa hamidu A ƙasar Nijar, wake da matsayin babban kwamishinan ofishin ma'aikatar 'yan sanda mai aiki da shari'a. En la qualité d'officier de police judiciaire. Waɗanda sun ka cancanci zama ofisa 'yan sanda da ake kira OPG bisa ƙuduri mai lamba 2011-13 na ranar 27 na watan Janairu shekara ta 2011 da kuma kundi shari'a na Nijar alƙalan ƙasa masu kama musu jujun shigar da ƙara jujunan kotuna gwamnoni firefe daraktocin 'yan sanda da mataimaka kansu ofisoshi da manyan jami'an jandarma kwamishinoni inspector 'yan sanda ofishoshin pe da na polis ofishoshin garda suna nanin ofisa na gar da wanda akalla sun kai shekara uku cikin aiki na rukuninsu kuma sun ka samu horo na zama ofisan feshi ispitocin 'yan sanda da aka nada kwamishinoni da manyan brigadin mobil na 'yan sanda marshal in kula da kayayyaki gendarma rukunin brigade na tashar binkice rukunin dakaru fitocin 'yan sanda da suke da akalla shekara uku cikin aikin 'yan sanda bisa shaida kudirin 'yan sanda masu hurumin shari'a bisa shawarar ministan cikin gida marshal ɗin kayayyaki da jandarma da suke da akalla shekaru uku cikin jandarmeri bisa yardar kudirin ministar shari'a bisa shawarar ministar tsaron ƙasa merori da mataimakansu wani nauyi ne ya rataya kan opg opg suna karɓar ƙararraki da ƙorafe-ƙorafe kuma suna tafiyar da binciken farko idan an ka aikata wani laifi sata fyaɗe kisa yaudara cin amana shan ƙwayoyi abubuwan suna da yawa da duka wa'annan laifuka suna karɓar ƙararraki da ƙorafe-ƙorafe kuma suna iya gudanar da binciken farko game da mayan laifuka misali fiyaɓe kisa suna iya neman taimakon 'yan sanda da gendarma kai tsaye menene ya zama wajibi a kansu. Ya zama dole da OPG su sanar da babban alkali ba tare da wata wata ba kan manyan laifuka da biyan tara da suke da labari da zaran kammala aikinsu. Ya kamata su aika kai tsaye cikakken takarda da kofin ta mai shaida daidai da takardun bayanan da sun ka rubuta. Duk wani abu da takardun da suke da nasaba ana tura masa. Kayayyakin da an karɓa karba ana gabatar masa. Prose Berbo ya kamata su shaida ingancin OPG na marubutansu. Nan da muka zo ƙarshen labaran na sashen Hausa mu huta lahiya.